To jama'a mu da zuwa a wannan lokaci saboda mu kawo muku magana Allah da sunan Yesu Kristo. To jama'a kafin mu fara magana Allah ya kamata zai mu yi addu'a sannan. Saboda haka ina ma ya fa maka zunubi na Allah mare Allah roko ne ya cire maka da wahala ya kuma kara muna zaman lahiya ya bude muna zuciyarmu ya bude zuciyarmu ya kuma ba mu ilimi ya sa maka zaman da lashiya na ma'ana roko ne ya fa mana zunubi kamar yadda muka, yafa dan yafa mu zunubansu da laifinsu wannan nake roƙon allah da sunan yesu kristo amen to kamar yadda na fari maganan zan za mu ji wani za mu ji wani shugaba batun maganan wani shugaba da sunansu nicodomu shine a lokacin da Yesu Kiristi ke aiki ya kuwa zo wannan wurin sai wannan wannan shugaba Nicodemus ya zo wurin Yesu kristo da dare shine ya ce ya zo yana tambaya Yesu kristo kaman na san kaman kai mutumin Allah ne ba wanda zai yi abubuwan da kake yi mai su bai fito Allah ba na sani da kai ka fito Allah ne saboda haka ne in zo wurinka amma don tambaye ka na kaman menene mutum zai yi sannan ka suka aljanna da yaka tambayi yesu kirista haka sai yesu ya ce masu kaman ba ka yi ka shiga aljanna sai dai an suka haife ka sannan ka suka aljanna shi ne wannan mutum ne wannan shugaban ke ce ma yesu kusa kaman ina tambaye shi kaman ya ni dan yi a kuma sake ni dan kuma zama yaro kankani ne kan. a cikin imana sai dai a afe ko dai menene zan yi haka ina yesu kirista ya ce masu kaman ba za ka shiga cikin imanka ba amma dai sai an suke afirka sannan ka shiga da mulkin allah kuma dai da aljanna wannan maganan da yesu yake ga musu na ya fi musu ya fi musu ya yi musu nauyi saboda mutum nan bai yaya ya san abin da yesu suke ga musu ba Abin da Yesu ke gaya musu, ke gaya mun, ke gasa musu kaman mu dukan mutanen ko dukan mutanen duniya saboda dukan mu ji magana Allah. Abin da yake gaya muna kenan kaman kafin ka shiga aljanna ya fi a suka haife sannan ka shiga aljanna. Yani za a saka afe mu sannan ka shiga aljanna. Ya da mu yi haka. Abin da za mu yi kawai ne. abinda za mu yi kawai kafin ka shiga aljanna sai dai ka zo wurin yesu kristo ko dai ka zo kusa da yesu ko waɗanda suke maganan allah ka zo wurin su sai an gaya maka kamar kayan dai duka mutanen duniya muna da zunubin da amma saboda zunubin ba mu shiga aljanna sai dai an cire an cire muna zunubi sai dai an yafe muna zunubi sannan mu shiga aljanna ba ko duk ko ba mutumin da kai cikin duniya ma kuma za a yi a yafa maka zunubi yesu kristo kawai ne si ne zai iya yafa mana zunubi yani yesu kristo zai yafa mana zunubi sannan yesu kristo ka yafa maka zunubi abinda ya kamata ka sani ka sani dai akwai wurin abubuwa hudun da ya kamata ka sani sannan a saka a afirka ko dai sai a yafa maka zunubi abu na farko ne ya kamata sai ka sani kai mutumi kai kana da zunubi ne kai da zunubi ne aka afe ka babanmu kakanmu dukanmu zunubi ne aka afe mu saboda haka duka mun zama dan zunubai ne abu na biyu ya kamata ka sani zai zunubi bai yi sika aljanna in ba mu yi in ba afe muna zunubi ba ba mu yaka shiga aljanna zunubi da ba da zunubinmu yaya ne za a yi a cire muna zunubi shi ne yesu kristo shi yesu kristo ne ya kamata mu gaskata da shi kamar shi ne mutum da ya yafa muna zunubi shi ne ya zo saboda zunubinmu ka yi yada da shi ka gaskata da shi haka haka ne za a yafa muna zunubi da kuma abu na uku ya kamata mu san kamar sannan yesu ya yafa muna zunubi ya fi dai mu da mu mu bure musu zuciya ya shiga ya zama tare da mu mun yi haka ya shiga zuciyarmu ya shiga mu, ya rafe muna zunubi sannan mu shiga aljanna in ba haka ba ba mu yi mu shiga aljanna ran da gobe ma muka mutu abu na huku na hudu maganan littafi ya gara yana goya mana kaman sannan mutum a yafa maka zunubi ya kamata dai ka bure bakinka ka ce masa kaman sini yesu kristo sini saboda zunubin duniya aka afe shi ya zo a cikin duniya kuma <clears throat> ya zo a cikin duniya kuma ya mutu sai kuma ya tashi a cira shi a shiga a zuciyarmu mun yi haka haka ne za a yafa mana zunubi abubuwa hudun ga duka kana da shi kana cikin shi ba ka zo wurin shi ba ka yi addu'a da shi ba ka yi roƙon shi ba ka ba ka zo wurin shi ka ce masa yi maka gafara da zunubi in ba ka yi haka ba ka yi ka cika aljanna ran da za ka mutu sai dai ka yi haka saboda haka ne na zo ka, saboda haka ne na so yau ni da ka wannan addu'a tare da ni in dai ka san dai saboda kakanmu da imanmu mu muna da zunubi saboda kakanmu lokacin da allah ya halitta sama da duniya ya su suna cikin gona suna cikin duniya amma allah zai ya jara wani wuri ne ya sa musu su ciyaye ta su noma wannan wuri a wannan lokacin da kakanmu da imanmu da matansa suka yi zunubi sai ba wannan lokaci lokaci abin da ya faru deni sitani ya juya shi maciji ya zo wurin matan kakanmu ya ce mata kaman inji Allah ya ce kar ku ci ko itacen da yayan da yake cikin gonan gani sini matan ta ce ma sitani kaman a ba haka ba ni mun yi mu ci kowane itacen da ke wannan gonan amma akwai wata guda a tsakanin Allah ya ce kar mu ci ko dai mu taba shi ran da za mu ci ko za mu taba shi za mu mutu ne da matan adamu ta ji haka sini ta kuwa cire wannan mutane sini ya kuwa ce ya ci wannan yayan itacen saboda sitan ya ce masa ba da ka mutu ba Allah ya sani dai. in ka ci za ka zama kamar si Allah da matan ta jiya ga ci yayan itacen nan sai ta kai ma mijinta ci kuma ya ci da itacen da suka ci si ne ita ne ya zama muna zunubi abinda ya faru kenan da lokaci akwai wani lokaci allah ya zuwa wurinsu da suka ji kamar allah ya zuwa nan sai suka gudu shi ne eh, maganan Allah ya ce mana kamar Allah ya tambaye shi kamar a ina kuke kun ci wannan itacen da na ce kar ku ci shi ne kakanmu ya ce ma Allah kamar matan da ka bani ita ta bani na kwace Ya Allah ya tambaye shi menene wannan da ka yi shi ne ita kuma ya ce ma Allah kamar setani ya lura ni ni na kwace shi ne ya tambaye setani kamar menene wanda ka yi saboda abin da ka yi ga an sinime ka ne a cikin duniya da cikin ka ne za ka yi tafiya a rayuwanka duka sai ta ce sai Allah ya ce ma matan kuma saboda abin da ka yi da zufa ne da azaba ne za ka afe yaya saboda haka matan suka yi ciki suna cikin azaba sosai sannan su kawo yaya su afe mun yaya amma saboda haka ya sinime kuma duniya ya ce ma matan kakanmu kaman saboda ka ji matanka ka ci itacen da ce karka cinga saboda kai an sinima duniya saboda kai ne an sinima duniya ba za ka yi ba za ka yi ka ci abinci da lahira ba saboda haka kowa mutumin kana za ka ci ko mutumin wani mutum sannan ka ci abinci ya kamata zai ka ci da za ka yi aiki ne sannan ka samu abinci sai kuma abin da suka yi ga shi ne duka mutane muna da zunubi a cikinsa saboda haka duka mutane muna da ciki saboda haka duka mutane muna da zunubi ne a cikin wahala saboda haka kana ji na abinda ya kamata ka yi kawai sannan ka shiga aljanna ne ka ce ma Allah kamar ya fa maka zunubi sannan ka shiga aljanna saboda haka ina ma Allah roko ne bari ni da kai mu yi um, yi addu'a tare da ni saboda ni da kai mu yi uh, mu shiga aljanna saboda haka ina ma Allah roko ne Allah bude maka zuciya amma dai aka yi maganan tare da ni ya kamata da ni da kai yi wannan addu'a sai ka ce ni ne. na gaskata mai yesu na gaskata yesu almashihu uban ijini na karbe shi ya zama ya zama ubangiji na na na roke shi ne ya gafata mana zunuba na duka ya kuma gafure ni da zunubana duka. Ya rubuta sunana a cikin littafin rai. Ya cire sunana daga na littafin mutuwa. Na kuma san kaman saboda ni ya mutu nan ya tashi daga da kwana uku na rai. na wannan roko ne ya sika zuciya na yafa mana zunuba na duka saboda ni kuma in zama nashi na wannan roko ne da sunan yesu kristo amen wato jama'a mun ga mun haka amma dai da ka tambaye ni wani abu ne da ka buga namba na saboda ni da kai mu yi fira 0249 251594 wato jama'a assalamu alaikum